Assalamu alaikum, welcome to Cable FM sunana Fuad Omar. Mun sallama da su biyu muka samu wani interruption. Kila mutanen South Korea kenan. Ba su ji dadin Ghana da kuma Africa yau ba. Domin yau Ghana ta bi Korea 3-2 daga FIFA World Cup 2022 daga Qatar. Ewe eh, ba Qatar wa kira sunan da kyau. African teams nan kuma suna kokari amma dai sauran madukansu one game each to play ghana one game ya saura cameroon one game uh, wato tunisia one game da kuma senegal one game ya wancan uh, timun da yake five african teams ne dukansu tsara musu one one game each muka duba standing nan mun fahimci wannan current wato happenings wani ya ce wai shi sa muna batun kwallo kwallo muka ce eh yana da exciting yana da exciting domin duniya ke batun kwallon for world cup ne kowane kasa duniya ake wannan shanin kwallon na a ghana kamar da muka sani yau an buga games ina ce kusan hudu yau aka buga a ah, cikin wanda aka buga brazil sun buga against switzerland sun beat switzerland 1-0 sannan ghana kuma suka defeat south korea uh, ah, 3-2 akwai sauran matches nan da aka buga amma dai mu shiga cikin standing da in kuna kallon kan screen ku wannan shine kevin standing kenan na world cup daga uh, qatar uh, 2022 uh, group a kamar da kuka gani duka sun buga two games each in muka scroll ma mun ga kaman gashi nan group a 22 games group b 22 games uh, group c d 22 games duka sun buga 22 games shi yasa sauran ma kowani uh, squad uh, team sauran musu one game da za su buga daga wannan world cup na after wannan nan an gane suwa za su advance group a nan ga netherlands suna da 4 point suke lead group nan ga ecuador su kuma suna da 4 point sannan ga senegal senegal na da 3 point she ga qatar qatar 0 point ba su win ko one game ba host nation su uh, ah, back jan da za a yi su je next round na to mu focus kan senegal me senegal ke need yi senegal sora musu one game sun buga against ecuador ya kamata su beat ecuador in senegal in ta draw da ecuador to senegal ta fita cikin world cup na dole ne ta beat ecuador nan inda tana sun ta advance in ta ta tie in suka buga 0-0 1-1 2-2 3-3 game over senegal za ta gida one african uh, uh, team kina domin cikin wannan group nan qatar ita ba ta ciki amma inda wato senegal ta beat ecuador ta samu 3 point in ta ci wannan game da ya ba ta total of 6 uh, point cikin groupin na ya kasance 2 wins 1 draw ya move senegal to either number 1 or 2 depending on abin da zai faru tsakanin netherlands da kuma qatar qatar in suka beat netherlands you never know inda suka beat netherlands to netherlands ta move to number two with four points ta tie tsakani ta da ecuador shi a duba wa zai samu goal difference tsakaninsu shi sa senegal ita inter win next game ba ruwanta da abin da zai faru tsakanin qatar da kuma australia uh, senegal ta move on to the next round amma in senegal ta buga 0-0 or 1-1 or 2-2 or 3-3 out za ta gida muka zo group um, b group b kuma ga shi nan muna kallon nan ga england ga iran ga usa ga wales su kuma wurin na yi tight england sun buga two matches sun ci daya suka kuma draw daya currently england na da four point iran tana number two surprise iran ta buga two games iran ta win daya ta Luz Gumadaya, currently three points for Iran. USA ta buga guda biyu bin duka ta draw bata win ko guda ko daya ba ko ta lose ba yasa USA two games two draws sannan ga Wales su ma sun buga two matches sun draw daya suka lose daya wannan grupun ga ba wanda ya fita cikin technically komi ya yi faru cikin grupun na amma england mu focus kan uh, usa da iran iran abin da take bukata ta win next game nan against usa in iran ta beat usa to ta je next round na easily ba ruwanta da abin da zai faru tsakanin wales da kuma england iran tana ni ta beat usa usa kuma tana bukata ta beat iran da ta beat iran ita kuma tana da chance to move to the next round domin worst case scenario inda usa ta defeat iran ya ba ta 3 point in ka kara wutun nan sun land with 5 uh, points 5 points in nan dey mara abin da ya faru tsakanin england da uh, wales uh, you know uh, usa ta je through shi yasa iran da usa suna fight for number 2 cikin wannan group uh, b england kuma akwai yadda za ta yi ta kuma tafta ciki tafta ciki ya depend domin yanzu nan in muka duba wales uh, eh, abin ya ma wales wuya england in england ta lose against wales ta wales ta samu 3 point amma ku duba goal difference tsakanin england da wales uh, negative 2 da kuma uh, plus 4 for england no way nisa wales da ya musu wuya ko da sun win game nan ya musu wuya england ta ta lose game nan ta kasance kuma ta ta je either number one or two in the group it's, uh, it's almost certain england ta shiga next round din nan amma second spot din nan usa or iran koko tsakanin usa da iran cikin su dai ya doki number one spot din nan amma england ina look dai kaman almost impossible a ce ba ta zuwa shi dai ta yi ta squander wannan uh, plus four goals to take it a China advantage over uh, Wales, which is not going to happen. I don't see that happening. Group C. Group C, kuma got Poland, got Argentina, got Saudi Arabia, got Mexico. Within nan kuma tight, tight. Muka duba Poland tana da four point. Ta two games, ta win one, ta draw one. Four point. Argentina ta buga biyu, ta ci daya, ta lose kuma daya dayan da ta lose against saudi arabia na kenan shi ke cause a uh, argentina wannan headache situation ga domin mutane da dama an zata argentina za ta samu easy way out of that group amma no no no no ya yi tie to yanzu mu focus kan mexico mexico sun buga against saudi arabia to argentina kuma sun buga against poland final games nan kenan saudi arabia in ta ci mexico to uh, ce ba abin da zai hana ta za ta tafi kenan domin abin da yasa na faɗi haka na in argentina in ta kuma ta ci in saudi arabia ta ci mexico ta samu 3 point 3 nan ka dibiya ka kara mata kan 3 point da take da shi already ya ba saudi arabia 6 point za ta kenan za ta kenan ba wanda zai hana ta either first or second spot saudi arabia sun je next round amma suna bukatar su win against mexico argentina in ta kuma ta beat wato poland to argentina ta kasance number one in that group domin ya ba ta six point ya ba saudi kuma six point saudi tana da negative one, goal differential argentina na da plus one, shi in argentina kuma Inter draw against Poland. Poland kuma ta tafi on goal difference domin in Argentina ta tie with Poland ta samu one point. Yeah, but no, but actually Inter tie with Poland. That's it for Argentina. That's it. Domin ta tie with Poland. Poland ya samu one point. Poland din suka samu one point ya mai da total point su five point. They're gone. Sun shiga kenan. argentina kuma in saudi ta win argentina ta draw that's it for argentina shi yasa saudi arabia tana bukatan ta defeat mexico argentina kuma tana bukata ta defeat poland in saudi ta dai argentina ta tie da poland saudi kuma ta je ta wato tie with mexico ta wannan lokaci na argentina sun kasance with the same amount of points. tsakanin su da saudi arabia amma saudi ta fita domin argentina na da plus one goal difference uh, wato saudi na da negative one ya kam to wannan difference shi sa saudi ba ta so argentina ta yi ta draw tana fata a ci argentina ita kuma saudi kuma ta ci uh, mexico way easier way out kenan again inda argentina ta draw ta samu one point in uh, ya mai da point ta nan 4 4 point tural kenan in saudi kuma ta draw saudi kuma ta samu 1 point plus 3 ya mai da tural point in saudi 4 point to yanzu 4 for saudi 4 for argentina she mu duba wurin da aka rubuta gd goal difference kenan argentina kungan suna da plus 1 saudi na da negative 1 saudi arabia ta fita kenan shi sa saudi got win group d group d defending champions suna nan on top of wannan group nan uh, france ga sunan france na number one with six points sun buga two games sun ci uh, two games nan duka massive to go difference between them and australia second spot uh, australia na number two sun buga two games sun ci daya sun lose daya three point denmark sun ci sun buga two games sun draw daya sun lose daya one point tunisia tunisia kuma sun buga two games sun draw daya shi suka lose kuma daya one point to wannan game kuma a uh, tunisia e tunisia kuma tana, tana bukatan ta yi kokari <laughs> next game ta ya kamata ta beat france tunisia, tunisia na tana ni ta beat france su da su buga wannan game na final game for wannan group tana bukatan ta beat france in ba ta beat france ba out ta fita kenan amma in tunisia ta beat france immediately ta samu 3 point ya move ta uh, at uh, ba ta turo 4 4 points in nan she australia da denmark in australia kuma in ta draw yasa tunisia tana ni ta beat uh, france ta kuma hope kuma australia da denmark um, carry australia to win carry australia to win koko uh, ta yi fata australia denmark kuma kata denmark kuma take number three shi yasa against australia na su tie in suka tie ma ya ba denmark wannan two point total ya kuma australia wato four point total shi yasa wannan lokacin nan uh, tunisia ta je through do four four point ita da australia amma ta je through to the next round based on goal difference in uh, negative two for wato australia negative one for tunisia shi yasa wannan lokacin nan ya play out she sa tunisia tana ni na farko ta defeat france in ta defeat kuma ta hope for wannan other outcome she sa african teams ne suna suna suna da wani situation da yake in ba hankali ba da sun tafi gida within the next uh, few days uh, ba mu fata haka na muna sun su stay in the tournament group f ga spain spain kuma suna kokari suna dominate in suka buga games su nan dai eh kai da kuma kake sauraron cable fm kana kai naka lissafi nan domin muna kallon standing nan da muna hadawa rider you know instant muke wannan abin isan ka ga wani scenario daban ne good job kai kuma kaya ka gani spain na lead lead wannan group na with four points japan number two with three points costa rica Costa Rica three point, Germany one Germany gets sun ban mamaki. Germany sun ban mamaki. 2014 nga Germany suka suka ci wannan taron nan ana hope kaman they're ready to go back to their great ways cikin kwallo ashe duka rigima ne ba inda zasu tafi. An ce maka wani kasa kaman Germany suna cikin group E a ce Costa Rica ma suna gabansu. Don Costa Rica gata ta buga two games, ta win one, ta lose kuma daya. Germany ta buga two games, ta uh, uh, draw daya, ta lose kuma daya. One point. Not, not, not looking good for Germany. He not looking good for Germany. Ko kadan. Domin in ka duba uh, situation Germany da suke cikin nan, kwallonsu ya saki yadda suke buga uh, gamesinsu. su. wato wani abu ya sake ciki kaman suna struggle ba su zo da enough uh, quality materials ba suna struggle amma sauran final games sun buga against costa rica ya su doki wannan point wannan suka doki wannan game ya ba su 4 point total to wannan kuma 4 point total da zai ba su germany na da negative 1 point uh, goals difference kenan negative 1 sai japan tana nan zero shi yasa in dai japan ta tie da spain in ta tie da spain she germany ta win ba ta make up wannan goal difference in number then japan da spain su move ahead eh su move ahead eh su move ahead su su tafi cikin wannan group uh, germany top top ga group uh, f ga another African team wurin nan Croatia na lead gwanon group 4 point Morocco number 2 with 4 points su kuma uh, sisa sun taya wannan group nan a good difference uh, 3-4 Croatia 2-4 Morocco Belgium number 3 good difference negative 1 shi ga Canada Canada da su sun fita cikin ba kan da za su ti amma sun yi su gwada to determine wa zai ci gaba ya tafi amma dai canada they out ba inda za su sun buga final game sun su game tsakanin su da wato canada sun buga against morocco to morocco kuma da canada tana ni ta win in morocco ta defeat canada ba wani na ce kace morocco za ta move to the next round in ta beat su an kuma in ba ta to to hope come ta hope belgium to either either belgium to draw to tie da e mun belgium to tie the croatia To tie the croatia about belgium just four point in the tie I'm look at lokacin the goal difference in the morocco uh, ta je through in the maintain goal, goal difference in the. domin canada su ba su na ciki ko ya ka yi sun fita amma morocco in ta win next game nan ba wani na ce ka ce za ta next round nan amma in morocco ta je ta tie in ta tie shi ci kuma uh, ya ba ta 5 point amma in ta tie kuma she zamana in ta tie ya ba ta 5 point amma in belgium suka defeat croatia to su kuma wannan lokacin nan sun kawo damuwa kenan domin wannan lokacin nan belgium ta move to number one spot za ta next round kenan in ta move to number one spot nan morocco da kuma wato croatia nan sun shiga cikin battle in morocco ta je ta, ta lose next game nan sun kasance suna da 4 points each goal difference nan kuma za duba wanda zai samu goal difference nan tsakanin croatia da morocco lokacin nan zai determine wa zai tafi shi sa belgium suna na maturai yanzu nan sun ya kuma waye gari su za su wani wannan grupun nan kamar da na faɗin suka beat croatia da set su move straight away six point ya kai su number one shi ya amma morocco ta win kuma da shi nan in ta win ita za ta win wannan grupun nan seven point kenan straight up amma morocco ta ta lose wannan gemun nan she belgium kuma ta je ta defeat croatia belgium ta tafi she morocco ta tie with uh, wato croatia 4-4 yanzu goal difference wurin nan kuma morocco tana neman zaman lafiya ta kwanta ma half mutanen africa hankalinsu ya kwanta to ta defeat canada a uh, next uh, game in eh, morocco ta defeat su ta move on yau wani rana za su buga morocco da canada nan e domin wannan kuma wani match ne da yake na gan ya very interesting canada na buga ball sosai suna kokari sun buga december 1st e the 1st of december za su buga wannan match su da muka move group g wai wai wai wai wai <laughs> grupin um, babban kasa ke na cikin kwallon kafa brazil brazil ta buga two games ta win two games tana da six point tana da kuma plus uh, three cikin goal difference tsakani ta da you know yadda za ka duba other teams in nan to switzerland ita kuma ta buga two games ta ci daya ta lose kuma daya tana da three points cameroon cameroon ta buga biyu ta lose ta draw daya ta lose daya tana da one point serbia ita kuma ta buga biyu ta win daya suka kuma lose daya su kuma one point ta yanzu cameroon suna da chance su tafi domin an suka win next game na ya ba su four point next game ya ba su four point sannan kuma switzerland kuma suna da chance su tafi suka win next, next game ya ba su another three point shi mai da shi point for them um, serbia su kuma suka win next, next game su ya ba su 3 points ya mai da total su uh, 4 it's isa anything can happen wannan group nan ya yi tight brazil su dai sun garanti za su ko miyaya brazil za ta tafi next round next round uh, kuma ina gan kamar za su ci wannan grupin nan to amma dai cameroon suna da chance tana bukatan ta win next game nan amma ga matsalan cameroon tsora mata match dayan da za ta buga ta make up difference na amma ita da brazil za ta buga tashi hankali a ce maka ya kamata ka win match kai kasa kamar cameroon a ce kuma wannan match na kuma kai da babban kasan kwallo kamar brazil za ku buga kuma dole ne su defeat brazil sannan su tafi next round da ya ma cameroon wuya ya ma cameroon very difficult cikin teams in africa nan duka cameroon ne nake gan kaman su ne chances suna da very slim cameroon yana da wuya sosai sosai sun buga against brazil a uh, friday ranar juma'a december 2nd in an buga 2 pm eastern usa time kenan eastern time shi sa bangarorin ku shi ku duba defensin nan amma su ba wani na ce kace ya kamata su beat brazil kuma su ci goals su beat su kuma su ci goals don suna negative one cikin uh, section na good defensin na shi sa suna ni su win kuma su ci goals shin menene prediction mutane cameroon za ta ta beat brazil wannan ranar juma'an nan anything can happen amma squadin da brazil suka zo da shi wannan world cup nan hmm sai da su buga mu gani eh su buga mu gani shi sa abin da suke bukata su yi kenan su cameroon su win next game nan suka win su samu 4 point sannan kuma switzerland kuma da wato su da serbia kuma sun buga in switzerland ta buga da serbia in switzerland ta win ita kuma 6 point za ta kenan za ta shi sa ba abin da cameroon ma zai wani amfani da za ta samu in switzerland ta win next game ta nan against serbia ko ko cameroon ta beat brazil ma ba yadda za ta yi yanzu ma na gara na duba abin da kyau domin yanzu switzerland tana da 3 point in ta beat serbia ta samu shida 6 cameroon inta beat brazil ta samu 3 point tana da daya in ka hada 4 point ne ba kan da za ta yi bi na brazil ta kasance da 6 point switzerland ta kasance da 6 point game over shi yasa wannan uh, matchin da wato uh, cameroon za ta bugan nan in switzerland ta win game ta nan ko cameroon ta ci brazil 100 to 0 cameroon ta fita yana da zafi a ci ga kan suna fita haka nan amma big big task ne taskin da ke gaban cameroon it's going to be difficult group h wannan grupun ga duniya ana kallon grupun nan group h nan currently ga portugal sun muga two games matches match played played biyu sun muga two games sun ci biyu suna da six point plus three kuma go different section ghana Ghana kuma uh, ta buga two games ta ci daya ta lose daya tana da three points in ka duba wurin goal difference nan tsakanin Ghana da wato Portugal uh, three ne sannan kuma mu zo kuma kasa ga South Korea ta buga two games ta ci daya ta draw daya one point negative one uh, goal difference tsakanin ta da Ghana da kuma in ka je uh, wato ita da portugal kuma shi ka kara kuma daya sai ga uruguay su kuma sun buga two games uruguay na da one point two games sun draw daya suka lose daya yau yau ga uruguay sun lose against uh, portugal 2-0 2-0 suka lose against portugal tight game ne sosai shi sai ya bari uruguay sun zafi irin su ya ja to next game na ghana versus uruguay to ghana aiki mai sauki ta defeat in ghana ta defeat uruguay to ghana za ta tafi next round kina knockout stage na za ta wuri na in ghana ta defeat uruguay shi kenan amma murake shi in ghana ta je ta tie with uruguay domin in ghana ta defeat su game over ghana za ta move with six points portugal kuma an suka je suka lose against korea in ghana ta win to ghana da portugal za su tafi domin portugal ta lose against korea that is remain with six points ko da ghana kuma ta ci ne ghana kuma ta kasance with six points six for ghana six for portugal bin dukansu da su amma in ghana ta je ta draw against uruguay to ya ba Ghana 4 point. In South Korea ta defeat Portugal su kuma sun kasance with 4 point. To wannan lokacin na Portugal star move on to the next round. Ghana da South Korea sha duba goal difference da. To yanzu inda South Korea ta defeat Portugal with huge margin ta make up negative one goal difference da ke tsakani ta da Ghana. Then South Korea ta move on to the next stage with Portugal. shi yasa in portugal kuma ta draw in ta tie ta buga 0-0 tsakanin ita da wato south korea to portugal ta tafi a next round na with 7 point uh, south korea kuma ta samu 1 extra point ta fita cikin world cup na with 2 point to wannan lokacin nan ghana kuma in ta draw with uruguay ghana ta move on to the next stage with 4 point total domin 3 plus 1 ta move on to the next stage shi yasa ghana aiki mai sauki ta defeat uruguay domin uruguay kuma su kuma suna son su win in uruguay ta win next game na. ga abin da zai faru ya ba ta 4 point ta move wurin nan domin in ta beat ghana uruguay ta beat ghana ta samu 4 point ta move to second place nan ita da portugal an waye gari su za su in Uruguay to beat Ghana. Among Ghana to beat Uruguay. That's it. Ghana's at the move. Coco Ghana to tie Uruguay. In to tie Uruguay kuma Ghana to hope Portugal you defeat South Korea. In, in Portugal to defeat South Korea. That's it. among Korea kuma to win against Portugal. Then soon tie with what to one points in 4-4 with Ghana. Ghana kasu yadda kar a ayi wasa mu yadda african teams ah, teams na muna zuwa irin go defense go defense na an cire mu shi yasa muna fata Ghana ta defeat wato Uruguay ta manta da wani go difference na isa su je on the attack su win game na hands down domin irin wani fishy calls da ake meko daga world cup na ni ban yarda da refs nan ba ban yarda da su ba war hakan ga duka ya kamata ce ghana ta guarantee next round nan amma da wani pk penalty kick da aka ba cristiano ronaldo wanda duniya ana mamaki bai kai a hura ba amma hura an bashi wannan pk ya ci wani easy goal yasa ghana again ghana ta defeat uruguay next round kenan for ghana ko ko a ghana ta buga draw in ta buga draw Uh, to, uh, to hope Portugal to defeat South Korea Coco Portugal the South Korea to buga uh, to tie amma in Korea to beat Portugal To make up goal difference between them and Ghana then Korea the Portugal to defeat. It's isha situation Then, so uh, final uh, game nan group H But ba one of the chance to defeat the Uruguay the South Korea the Ghana portugal su dai either way su sun tafi amma kowa da chance ya tafi ghana south korea uruguay duka suna da chance nan su move on to the next round nan muna kallo eh, ina fani very entertaining kuma yanda uh, game yake play out yake play out amma gaskiya cameroon da brazil nan wai wai wai wai wai wai aiki na kan cameroon aiki na kan cameroon amma muna wish african teams na duka the best of luck muna hope su je su make africa proud su so win title nan long shot amma hey anything can happen na tuna 2010 daga south africa sauran kaɗan da ghana mun kawo kafin nan daga africa sauran kaɗan kaɗan Luis Suarez nan wanda ya kama bolin da hannun shi cikin line nan ya buga against Ghana nan wannan shakiyi nan da ya kama wannan kwallon da hannun shi ya hana Ghana ci wannan game nan quarter finals nan in 2000 uh, wato 10 nan yasa game da Ghana za su buga da Luis Suarez nan su tun gama ref ne su ya duba annun Suarez nan da kyau ya kamata daidai ayu ya je gan wato refin nan su gyama fifa kamar shi yana yawan wasa da annun shi su daura shi da wani tape kada yi wasa ya kawo wannan abin nan yawan gama uruguay wani defendant su aka kuma ya kama ball da annun shi aka ba portugal penalty suka ci ita su suna wasa da annun su ne a duba su da kyau good luck to ghana good luck to africa suna na fuad domar on cable fm until the next presentation peace